farkon wannan wata na Disamba ne jam'iyyar ta APC ta fitar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda zai yi mata takarar gwamnan na Kano wanda kuma a yanzu shine mataimakin gwamna kuma dan kwankwasiya. Hakan dai ya sanya jam'iyyun ANPP da ACN da CPC da suka rikide suka zama APC a yau suka saran cewa za a fitar da mataimakin gwamna ne daga cikin su. To amma a ƙarshen makon jiya sai aka sanar da sunan Dr. Hafiz Abubakar wani na hannun damar gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takarar mataimakin gwamna. wannan hukunci na apc dai a jihar kano ya harzuka magoya bayan honorable abdulrahman Kawu sumaila ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi kujerar gwamnan na kano kuma ɗan asalin rusasshiyar ampp mustapha fernandes alhaji ni ne shugaban yan kundin bala na janar muhammadu buhari na ƙasa baki ɗaya kuma ina yin kawu sumaila a jihar kano domin ko ba don wani abu ba duk harkar da muke yi ta janar muhammadu buhari yana ɗaya daga cikin mutanen da suke tallafa mana a harkar nan dole ne idan ba a ba wa kawo dufuti gwamnan nan ba mu barar da jam'iyyar APC a jihar Kano mu barar da takarar gwamna ta sanata a jihar Kano domin mu mutanen Buhari ina gaya maka babu wanda ike taimakon mu in ba kawo Sumailan ba. Sunana Sani Ismail Tangadala mun faɗa mun ƙara faɗa ba a ƙwace yaro riga wallahi sai dai a haɗa a kyakketa ta. Saboda haka watan faɗuwar APC a jihar Kano ya kama. Mun yarda a sama za mu yi Buhari amma a ƙasa wallahi sai mun kada jam'iyyar apc domin jama'ar jihar kano kawu sumaila suke so an yaudare shi an ce masa ya haƙuri za a bashi mataimaki ba a bashi ba an zo gashi an zo ana maganar kujerarsa ba a dawo da ita ba to wallahi muna ga yara bi'i musa kwankwaso ya sani ya ƙara sani sai dai in kwangila dama ya karɓo agun mai gidansa obasanjo suna so ne su kada jam'iyyar apc a jihar kano to amma malam musa gwadabe guda cikin dattawan apc kuma jigo a cikin tsohuwar jam'iyyar acn ya ce abinda ni bana so a duk wa'annan rigingimu ɗauko wata jam'iyya kada ya fita kada ya ɗauko jam'iyya ya tsaya a jam'iyya jam'iyya ba ta mutum bace ba akwai illa da yawa kowa yaro da babban mace da namiji karami da babba sun san halin da muke ciki ba da kyau to tunda wannan ita ce hujja da ta sa aka kafa maja to ko wani mutum ne yake yin abin da ransa yake so to a bar shi ya ci arzikin maja shi ma kowaye in yi karfi a cikin jam'iyya ba shi lokaci in ka ba shi lokaci wata rana sai ka ji ba shi ita shegantaka a cikin tafiyar siyasa ai kamar wata ne in ya tsaya in ka haƙura kana nan watan zai ƙare sai a ce wannan watan ya faɗi yau almuharra gobe za a shiga safar haka wani za a yi idan ka zo ka kafa wannan sabon gwamna wannan sabon gwamnan shine lida na tafiya to wannan na nufin kenan da a apc ba sa tsatarwa ko kuma idan sun yi tsawa ne ba a sauraron su in kana yi ma in ba a jinka me za ka yi da kana yi da ba ka yi da ba a jinka duk ɗaya ne kenan a iya cewa dai malam musa gwadabe na da shakku akan wannan dan takara na mataimakin gwamna da apc ta fitar a kano ai in kana da shakka ma ba shi da amfani kama shakkar ba shi da rana to abin da za ka zo ka yi shi ba da rana ai kar ka yi shi ma sai ka ɓata abin da ake magana abu a tafi haka Malam Musa Gwadabe kenan guda cikin dattawan jam'iyyar APC a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.